الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى مدين باهت أنواع مسلمين السلام عليكم wannan maraice na laraba ya daidai da yau 27 ga watan uku watan rabi'ul awwal na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da biyu ga watan uku na baturi na shekaran haihuwa annabi isa shekara 2011 ga macikin darasin wannan littafi mai albarka sharhi usuli sunna na imamu ahmad sharhin rabe a wannan da ta da salisu mai seji a gabacin gidan koko a birnin maradi wanda yake wannan darasin nama na yau shine darasi na biyar daga cikin darasin da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar maradi yau za mu tashi a gabar da malam ya ce ma at taslimu lil hadisi wal imanu bi mi kawaya ga hadisi da yin imani da shi ko da baka san hakikanin hikimar da ke ciki ba to almuhim ka mi kawaya kawai shine sai zo ga fakara da imam ahmad ya ce wa man lam ya arif tafsir al duk wanda bai san fassarar hadisi ba wa ya buluguhu aqaluhu hankalin shi bai kai ya gano menene ma'anar inda ta sa gaba ba ko hikima da ke ciki fakar ku fiye zalika an isan mai ga haka o hikima lahu ai an kare hikima tana nan dai ciki fa alaihi al-iman bihi abinda ke kan shin imani da hadisan kawai wa taslimu lahu da miƙa wuya misal hadisi as-sadiq al-masaduq misalin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya magana yadda ake halittar dan adam cikin ciki kuma ya an kare halitta shi a rubuce duk abinda. zai faru gare tun daga da ya shigo duniya har rayuwar kiyama da aikin da zai aikata da arzikin shi da cewa dan wuta ne ko dan aljanna ne wanda mika waya kawai zaka wa mislu ma kana da duk wani hadisi da ya zan ya kasance kamar shi bil qadari wajen magana kaddara wa mislu ahadithir ru'yati kulliha da misalin hadisan da suka zo cewa mumune za su ga Allah gobe kiyama a cikin aljanna in sun shiga duka wannan miƙa waya za ka yi da imani kawai wa inna anil asma duk da sauraron kenan ji na masu inkari yan bid'a yana ganin suna ganin bai dace da haka ba wasta hasha minha almustami duk da su hadisan duk wani mai saurare wanda yake mai inkarin haka dan bid'a zai ganin abin bai gamshe shi ba wa inna ma alaiha al-imani biha to kai in ka ji wannan abin da ke kan ka yin imani da hadisan kawai wa ya riddu minha harfan wahidan kar mutum ya saki ya tunkudi harfi ɗaya daga cikin abin da hadisan nan suka zo da shi wa gaira ha da watanta madal ahadisi na hadisai almasura ta wanda an cira to su an sukatar ga amintattun mutane abin da ake bukata gare ka mi kawai sai a sharhu sharhin da rabi zai zo da shi shak rabi ya ce wa man ya arif tafsir al jimlolin nan da imam ahmad ya ambata abin da suke nihi duk wanda bai san wato fassara hadisi ba bai san ma'ana hadisi ba wa ya bilguhu aqaluhu hankalin shi bai kai ga sanin haka ba fakar ku fiye zalika o hikima lahu an isan mai ga haka an riga an yi bayani an gane ko dai yana nan wata rana ya gane ko kuma kawai dai ya miƙa wuya shine bukatar da ake la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai kallafa mare sai bakin iyawarta suratul bakara aya ta 286 mana yace ba'din nasusi qad la tafhamuha sashen wasu nasoshi na aya ko na hadisi hakika sai ga ba za ka iya fahimta su ba hankalinka bai kai ka fahimce su ba walakin mahiyar hikimatu wal gaya minha sai dai abin da za a ce menene hikima menene gaya da ake so a cikin wato nasoshin wannan wa ma huwa sirru menene sirri min wara'iha abin da ke bayan ta da ake sa a gane fa alayka bil imani wa tasdiq abin da kawai ke kanka yin imani da gaskatawa yanda haza muqtadil iman dan wannan shine wato ke nuna imani gaskatawa da min kauya wa muqtadil tasdiq kuma shine ke nuna ka gaskata kenan amanta bil gaibi kai imani da gaibi abin da baka gani ba amanta bi anna muhammadan sallallahu alaihi sallam haqqun ka yi imanin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa annal qur'an haqqun kuma qur'ani gaskiya ne wa ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun kuma duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi gaskiya ne wa annahu la yantiqu anil hawa tabbas bai hurti da san zuciya fa ma arafta duk abin da ka sani ka san ma'anar shi alhamdulillah wadiya ta tabbata ga Allah wa ma lam ta'rifu abin da ka baka sani ba fakilhu ila alimi ka wakilta sanin shi zuwa ga masanin shi wa kada ka faka wannan ya ishe ka ce dukkan komi sai in ka san shi akwai abin da kwakwalwarka ba za ta iya sanin shi ba kamar yadda sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin wasu abubuwan da sai daga baya za su zo karshe karshen duniya duk da ba su ga abin ba sun yi imani kai ma haka ake so to sai nan malam zai as'ila ya ba da jawabi kuma da kanshi kamar yadda malami a makaranta yake karantar da almajirai sannan sai jefa musu tambayoyi dan a ga an gane ko ba a gane ba to nan malam ya jefa tambayoyi amma kuma ya bada amsa da kai ya ce a sa'ar al wato tambaya ta farko sai ce hunaka min asalfi na ya ce za ka samu a wata kasa ko a wani gari ka samu 'yan uwanmu masu biyan mazhaban salaf mazhabin magabata za ka samu manyan jalisu na ahlul ahwa za ka samu masu zama tare da 'yan bida'a sa'azkuru ba'd al-amsila lakum yace zan buga muku sashen wasu misalai zan ambata muku sashen wasu misalai wa kada hasala hadha akili aqili yace ibn aqili haka ta taba faruwa gare shi wa hasala lil bayhaqi haka nan imam haƙi ta taba faruwa gare shi wa hasala lil shi ma imam al ta taba faruwa gare shi wa hasala li kathirin wa kasirin ala imtidad at-tarikh al-islami yace kai haka ya faru ga da yawa daga cikin mutane bisa ga tsawon tarihin musulunci in an bi za a same su ana eh, kilga su a cikin tarihi wanda haka ta faru gare su wal kafir da yawa igtarru bi anfusihim sun rudu da yawa daga cikin mutane malamai wanda ke ganin kawasu ta kahu a cikin musulunci a cikin sunna to sun rudu da kansu da ilimin su da ganin cewa ba wanda ke iya girgiza su ya maida su ga bid'a wa jalisu ahl ahwa'i sai suka shiga ma suna yin zama suna cuɗanya da yan bid'a yan san zuciya ta hanyar haka fada'u ai sai suka samu tuzarta a cikin wato rayuwarsu ta sunna wa fi hadal asali ibar to cikin wannan asalin mala ce akwai lura akwai karantarwa wa'izatun akwai wa'azi kasiratun wa kasiratun ce da yawa wanda za a iya ganewa wa kasiratun hasalat li anfus eh, li unasin da yawa ta faru ga wasu mutane kanu ya tabi una salfiyina sun kasance suna biyan mazhabin salaf mazhabin magabata fali mujalisatihim wa makhalatatihim wa qira'atihim li kutubi ahlil batili tahu wa da'u da dalilin zamantakewar da suke yi da cuɗanyar da suke yi da karanta littafan 'yan bid'a 'yan mazhabin bid'a 'yan mazhabin bata ta hanyar haka sai suka samu ɗimuwa sai suka samu tozarta da abin da suke da shida na ɗabi'un sunna na karatun sunna da aikin sunna wannan abu sai ya kawo kalal ya kawo cikas ya kawo na ƙasa ga karatunsu da aikinsu na bin mazhabin salaf kenan cuɗanya da mutum tana sa ɗabi'a shi ta yi naso zuwa gare ka ya kwanta ka kamar yadda mai cuta kake ɗauka cuta gare shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan abin na shigar ka mala yace fa nasihatin li haula'i ga nasiha zuwa ga irin wa'an ga mutane an yastafidu min ikhwanihim wa yastafidu qabla zalika min hadha manhaj gabanin su su cuɗanyi ga wa'ancan su amfana da yan uwansu muna ahli sunna su fa'idantu gabanin haka ta hanyar bin wannan manhaji al'azim alladhi yahuthuka ala salamati wan najati wanda wannan manhaji shine ke kwadaitar da kai bisa ga neman yadda za kai ka tsira neman yadda za kai ka kubuta bi nafsika kanka fa wallahi malai ce ina rantsuwa da Allah inna salamata ku sani ita tsira ita kubuta da addinin ka la ya adalu ha shay'un ba abin da ke daidai da shi wajen tsada yace su'al sani tambaya ta biyu min al ma'lum yana daga cikin abin da an riga an san shi anna al khilafa lalle shi sabani fil furu'i inda ga furu'a ne sa'igun bi shurudi in ya cika sharuɗan shi ba haramta shi ba ma hiya dawabit allati yakunu fiha al-khilafu fi ba'd masail al-aqidati sa'igan to anna sharta ne wa'anda za a tabbatar da su a ce in sun cika ya halatta a samu sabani gehen akida kun gane wani gaurin aljawab mala yace to ga amsa wallahi ma ara hunaka ayi musawwigin lil khilafi fil aqida ya ce ban ga wata hanya ba wadda da dalilin ta za a cewa ko a bi ta wannan hanya a ga cewa ya halatta a yi sabani gehen aƙida ya aƙida babu magana sabani ya ce wa ma ya ta'allaku na bihi min mimma hu ila sahabati abinda suke ratayuwa da shi wa'anda ke cewa akwai inda aka yi rangwamen a yi saɓani gehen to abinda suka ratayi da shi na dalili daga cikin abinda suke danganta shi zuwa ga sahabbai cewa annahum mukhtalifuna bil aqida cewa suna sabawa gehen aqida wa hum lam yakhtalifu fi shay yace to sahabbai ba saba ba cikin komi na aqida wa sa'atina insha Allah fi darsin min hadhihi risala yace bayani zai zo mu nan gaba ku dai ya hakuri in Allah ya so cikin darasi daga cikin darasan da ke gaba gare mu cikin waggar sala za mu tara darasi a wannan gefe sai a su'alu salis kenan mun karanta wannan darasi abin da malam ke nihi da wani ya ce sabbai sun saba a aqida sai ka ce a'a saba ba yace mm, as-su'al salis tambaya ta uku ita ce idan tama as-sahabatu ala mas'alatin ma hal yajuzu liman ja'a ba'dahum an yuhdisa qawlan idan sahabbai suka yi ijma'i suka hada kai bisa ga wata mas'ala ko ma wace mas'ala ce hal ya juzu liman ja a da shin ya halatta ga wanda ya zo bayan su an yi ta kaulan ya yi wata magana sabanin tasu aljawab ala yace ga amsa hada wanda ya yi haka ya ta'arradu ila wa'idin shadidin wa khadarin kabirin yace duk wanda ya aikata haka ya gitta kanshi zuwa ga wani alkawalin azaba mai tsanani kuma zuwa ga wani hadari mai girma saboda mai mala yace saboda ayar ta ce wa man shaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi gaira sabili al na nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa a masira suratul nisa sa'a ta ɗari da 115 yace saboda wannan aya ta ce duk wanda ya saba ma manzo ya bi hanyar da ba ita manzo ya bi ba min ba'd ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare ya gane ta sarai ya kau da kai wa yattabi gaira sabili al-mu'minina ya bi hanyar da ba ita ce mu'minai suka bi ba nuwallihi mu'minan nan su ne sabon da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda ya haka nuwallihi ma tawalla za mu hada shi da abin da ya zaban makai ne abin da ya jubantan makai ne wa nuslihi jahannama ko mu konar da shi a jahannama wa sa'at masira tir da wannan makoma wannan shi ke nuna babu dama kai wata magana da ta saba ma ijma'in sahabbai mala yace ajma'a sahabatu ala mas'alatin sahabbai sun hada kai bisa ga wata mas'ala sun yi magana baki guda akan ta wa anta ta'ati bi ra'ayin akhar kai kuma a ce ka zo yanzu da wani ra'ayi sabo sabanin nasu haza kharqul ijma'i wannan ai saba ma ijma'i ne keta ijma'i ne keta furman ijma'i ne na sabbi wa mukhalafatul kitabi was sunnati kuma saba ma littafin Allah ne da sunnan manzo wa mashaqqatul lillahi wal rasuli wal mu'minina kuma saba ma Allah da saba ma manzo da saba ma mu'minai ne wattiba'ul lighairi sabilil mu'mini kuma bi ne ga hanyar da ba ta mummunai ba kenan sai a ce fala ya juzu to ko bai halatta wanda ya haka ya fada cikin hadari mai girma ya fada cikin wani alkawali na azaba mai tsanani sai a sa'alin rabi sai tambaya ta hudu shine mala ce ana mai tambaya kenan zai ce ana rajulun a'malu fi ihdal za'if wa ba'd zumla'i aw kulluhum min ashabil manahiji almunharifa ma nasihatuka fama nasihatuka li fil hadari min majalisatihim ya shaykh shine jikon magana ko ni mutum ne ina aiki cikin ɗayan ma'aikatu daga cikin ma'aikatu in ma na gwamnati in ma na wane ne in ma ong in ma mine ne wa baadu zumla'i sashen wasu daga cikin abokaina na aiki aw kulluhum ko kuma dukkan su min ashabul manahil munharifa suna daga cikin mabiya manhajin da ba na daidai ba wanda ya saba mata farkin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai fama nasihatuka ali ni an nasiha ka gare ni ya malam bil hadar min majalisatihim cikin tsawatar da ni game da zama da su yaya nake yi aljawab malam yake ga amsa ko da wani zai ga tambaya ba haslaka an majalin asar binciki wata hanya daban ka gani wadda za ka tsira in wajatta fihim man da da'awataka alhamdulillah in ka samu mai karbar da'awa ka cikin su yi kokarin shigar ka shigar da irin manhajin ka a zuciya shi wa in ma wajatta in baka samu ba fa ba has an majalin akhir ka bincike kuma wata hanyar daban ka gani na'am yace to wannan ita ce daidai sai a su'al al-khamis tambaya ta biyar wani ya iya cewa arju taudiha hadisi ibn mas'ud ina fata in samu dogon bayani da rarrabewa game da hadisin abdullahi dan mas'ud da yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan lalle dayanku ana tattara halittar shi cikin cikin innatai ini arba'in yana digon mani arba'in yana sandararren jini arba'in yana tsoka har zuwa ƙarshe ko da garje hadisin ya gabata ya ce aljawab in wani nemi karin bayani a wannan hadisi abinda ke amsa shine sai ka ce mai iza jama'ar rajul zaujatahu wa anzara a fi rahimaha idan ɗayanku idan mutum ya haɗu da iyali ne ya saki wato sinadari na mani cikin mahaifarta fa kuni muddatan arba'ina yawmin nutfatan zai ɗauki lokaci na yini arba'in yana ɗigon ruwa yace summa Allahu tabaraka wa ta'ala yankuluhu ila daurin akhar sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ciratar da shi daga wannan mataki zuwa ga wani mataki daban wahiya alƙatar shi shine ya koma sandararren jini ma yankuluhu sannan ya ciratar da shi daga wannan matakin ila daurin akhar zuwa ga wani matakin daban 40 ukura wata arba'in daban madgatan yana tsoka ba bai ta wuce asa ba ka atamni ba wahiya hiya madgatul lahan shine kaman gwargwadon da ka san tsokan nama wal alqatu min dami shi wannan alqa da aka ce wato sandararren jini fa hiya atwar kenan dan adam mataki mataki mataki ne ake nihi wanga hadisi na ne mataki mataki ne ake bi da shi har zuwa karshen halittar shi kamar yadda Allah ya ce wa kada khalaqakum atwara hakika Allah ya ce halice ku mataki ba mataki cikin suratul nuhi haka yazo aya ta 14 min nutfatin ila alqatin daga digon ruwa zuwa sandararren jini daga nan ila madgatin zuwa ga tsoka ya zan tsoka ila nan har zuwa ya zan jariri sun mu yakasul izama lahaman sannan sai Allah ya sa tsoka ya rihi kasusuwan da ya yi na halittar mutum sun man sha'uhu halkan akar sannan sai ya kakar mai wata halittar daban shine ya busa mai rai kamar yadda aka fassara shi a suratul najmi da sauran wato suratul mu'minina kenan sai ya subhanahu wataala ya busa mai rai ala kulli halin ta kowane hali bisa ga kowane hali kada ya kuni iskalu inda kadariya wannan zai zan wani abu mai rikici a wurin masu mazhabin qadariyya yani kaunahu ya alamu sa'adatahu wa aw kasancewa a ce Allah ya san wannan mutum in wanda zai rabauta ne zan dan aljanna Allah ya riga ya sani in ya zan dan wuta ne tababbi Allah ya riga ya sani su kadariya suna ganin a'a ba daidai bane a ce haka Allah bai san wannan ba kaga mazhabin su bai da kyau kenan kuma cewa alim da gaibi ne kuma da sun kore kuma cewa Allah ya kaddara komi alƙalami ya rubuce komi kaga da sun kore shi wannan sabanin mazhabin ahli sunna wal jama'a wa huwa fi batni ummihi cewa tun yana cikin cikin inna yi Allah ya san duk abin da zai zama har dan wuta ko dan aljanna wa hadha min dalalihi wannan kuma ainin aqida mugunya daga cikin bata su ne fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala qad alima dhalika fi ilmihi al-azali Allah ya riga ya san haka cikin ilimin shi tun na azal sun masajjala zalika fil lawhil mahfuz sannan kuma ya rubuce wannan a cikin lawhil mahfuz girgam dan Allah ثم هذا tasjilun mutabiqun lima alimahu Allah fil azal sannan wanga rubucewar ya dace ya zan ya bi ga abinda da Allah ya ya sani cikin ilimin shi tun na azal wali ma sajjalahu fil lawhil mahfuz kuma ya dace ya yi madabaka da abin da ya rubuce a cikin lawhil mahfuz wa ha'ula utu min awa'i wa an ga masu mugunya aqida kadariya da masu kamar su an zo musu min ahwa'im ta hanyar san zuciyarsu wa gatirarihim ta hanyar rudin su bai kulihim cewa hankalin su ya isa ya tsara musu addini an zo musu tanan ne aka halakar da su wa illa in ba haka ba al mas'ala musallama wannan mas'ala abin mika waya ce ubudihiyya kuma mas'ala ce muhimmiya inda salba a wurin magabata na gidi amma su sai suka halaka ta hanyar biya hankalinsu cewa abin da hankalinsu ya gano daidai shi ne daidai da abin da hankalinsu bai gano daidai ba su wurinsu ba daidai ne ba ruwan binciken yaya annabi ya yi alhali in aka ce ga da annabi ya rayu game da aya ko game da hadisi to kaga ai shi ne daidai wa narju Allah ya kuna sa'il muta'assiran bi akfari bi afkari haula'i muna fata kan mai tambayar ga ya tasirantu da irin tunani gurɓatacce na irin wa'anga mutane amin mala ya adda to sai wata gabar daban shine al'imani imani eh, bi ru'yatillahi shine yin imani da cewa mumune za su ga Allah gobe kiyama in sun shiga aljanna to wannan gaba shi da Imam Ahmad ya zo sai ya ce wa musul ahadisur ru'yati kulliha yace daga cikin usul eh, sunna akwai misalin hadisan da ke magana ganin Allah cikin aljanna dukkaninsu usuli ne na ahli sunna imani da su wajibi sai mai sharhi Sheikh Rabi ya ce a sharhu ai ru'yatullahi fid daril akhirah ganin Allah a can gidan lahira fa alal abdi an yu'mina bi anna Allah yura fid daril akhirah wajibi ne akan bawa ya dora imani da cewa lalle Allah za a ganshi a can gidan lahira rahul mu'minuna Mumune za su gani shi a can gidan lahira nan an kore ganin shi nan a duniya amma an tabbatar da ganin shi a cikin aljanna ga wanda ya samu shiga aljanna kuna gane bambanci malam ya ce wa an karar mu'tazila mu'tazila sun yi inkarin ru'yatallahi fid daril akhirah sun yi inkarin ganin Allah a gidan lahira a cikin aljanna bina an wai dan yin gini ala shubhatin batilatin bisa ga wata shubha batacciya da ke wajen su waradda alaihim ahli sunnati bil hujaji wal barahin ahli sunna sun yi raddi akan mu'tazilawa da hujjoji min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hujjoji daga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mimma radda alaihim al عليهم ibn al-qayyim al-jawziyyah الله wa min marrad da alaihim yana daga cikin wanda ya raddi a kansu imam ibn al-qayyim rahimahullah ihtajja ibn al-qayyim bi sab'i ayatin min al-qur'an ibn al-qayyim yayi hujja da ayoyi guda bakwai cikin al-qur'ani qad yastab'idu al-insan al-istidlal biha ayoyin mutum na iya nisantar da su daga ce ayi hujja da su akan ganin Allah gobe kiyama saboda abin sai mai zurfin ilimi ke tsinkayo eh, mahallin shahir na istidlali da su yace walakin idza ta'ammalaha yace idan mutum ya lura da su yajidu annahu ala sawabin zai ga cewa ibnu qayyim yana bisa ga daidai bil istidlal biha rahimahullahu cikin yin hujja da wannan ayoyi minha qaulul lahi tabaaraka wa ta'ala yace daga cikin ayoyin akwai hada Allah ta'ala da yace innakum malaquhu suratul baqara aya ta 223 aya ita ce inda Allah ya ce wattaqullaha wa'lamu annakum Mulaƙuhu, wa bashiril mu'minina yana magana haɗuwa da iyali kun gane ko sai ku ji tsoron Allah ku sani kuma tabbas ku masu gamuwa da shi ne to wannan masu gamuwa da shi ne kala sai ce walliqa'u labid da fihi min ar-ru'ya wal ma'ayana ita gamuwan nan yana nuna ba makawa cikin shi wato cikin kaga za su ga Allah za su mu'ayana da shi gani na ido da ido haza ma ta kata fihi lugatul arabi yace wannan abin da tabbas lugar larabci ta tabbatar da wannan wa hatajja aidan eh, ya sake kuma hujja kala yace innal ayati allati yata'allaqu biha alladhina yunkiruna ru'yatallahi lalle ayoyin da wa'annan da ke inkarin ganin Allah gobe kiyama suke hujja da su wanda suke ratayuwa da su misal qaulin tabaaraka wa ta'ala misalin hada Allah tabaaraka wa ta'ala a suratul an'am la tadrikuhu al abasaru wa huwa yadriku al-absara wa huwa latif al-khabir gannai ba su ganin ba su riska Allah gannai ba su riska Allah shi shi ke iya riskar gannai wa huwa al-latif al-khabir suratul an'am aya ta 103 sai ce naqala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya ya naqalto cewa annallaha la tamaddah annallaha la tamaddahu bi majridin nafai shi Allah ba a yaban shi da wato tsantsar korewa ita kadai sai tare da isbati kamar ka ce la ilaha wannan ba ta isa yaban Allah sai ka ce illallah ko kun sani abin da yake nufi sai da dukka kore to ka tabbatar mai kamala kun gane ku wa'anda ma yuta maddahu bin nafahi al-mutadammin lil isbat shi ana yaban shi ne da korewar da ke dunkule da tabbatarwa in ka kore na ƙasa ka tabbatar da kamala in ka kore na ƙasa ka tabbatar da kamala wadda raba amsala ya ce sai ibn taymiya ya buga misalai kasiratan da yawa lihaza ga wannan ya ce wahuna a anan akwai faɗa Allah ta'ala da ce lati tudrikuhu al-absar gannai ba su riska Allah ya ce fihi isbatar ru'ya cikin shi akwai tabbatar da gani annahu ma nafar ru'yata wa inna ma fal ihada dan kiyaye kiyayewa ce ya kore bai kore bai kore ganin duka ba wallahu la hitu bihi shay'un ba abin da ke iya kiyaye Allah da gani wa anta tara shamsa wa tara samaa wa tara kana ganin rana kana ganin sama wa tara kasiran min al-mawjudat kana ganin abubuwa da yawa da Allah ya ya halitta wala ta sadi ihadata biha amma akwai wanda baka iya kewaye su duka da gani ai mu rana kaskwanta huskarta ta nan wajen muke gani ba maganin ta can sama mun gane ko wa in kunta ha fil jimla duk da kana ganin abin a dunkulen shi amma ba ganin shi duka to kamar haka su ma mu ne za su ga Allah ran nan ba duka za su ganin shi ba dai kenan ko sannan korewar da aka yi kenan an kore ganin shi ne nan duniya kenan ba a kore ganin shi cikin aljanna ba yace aya haka ne take ne saboda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka tabbatar da mumune za su ga Allah gobe kiyama ba wani shamaki da zai sha makance musu sai ya ci gaba ya kazalika al-aya al-ukra qaulin lahi Musa faɗa Allah da yace ma annabi Musa lan tarani wannan kuma da yace ma annabi Musa lan tarani wannan Allah ta'ala a suratul arab yace ja ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arni anzur ilayka qala lan tarani sai yace ba a gani na walakin anzur ila al-jabal sai dai kai kallo zuwa ga duci ko wa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in ya tabbata inda yake to zaka gani ne falan ma jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'ika falan ma faqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina lokacin da Adam Musa je miƙati inda yake magana da Allah inda aka bashi attaura ubangiji shi magana da shi sai ya ce ma Allah yana son ya ganshi ya Allah nuna mana kai in kallo zuwa gare ka sai ce ba a gani na sai dai kai kallo zuwa ga wannan duci in ya tabbata to za ka gani lokacin da ubangiji ya bayyana ga duci sai duci ya daddake ya mai da duci da dakake shi ma nan musa ya faɗi ya suma lokacin da ya kwalhwado sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka Allah ba zaga a ce a ganka na tuba zuwa gare ka ni ne farkon mai miƙa waya ba a ganin ka a cikin duniyar ga mun gane ko ce to wannan aya da Allah ya ce lan tarani suratul araf aya ta 143 yace talaba Musa min rabbihi an yarahu annabi Musa ya nema daga ubangiji shi ya bashi dama shi ganshi ya kallo zuwa gare law kana hada al'amra muharraman da wanga al'amarin haramun ne aw mustahilan ko kuma abin da za a kore kwata kwata mata ala Musa haza da annabi Musa bai wagga tambaye kala sai ce lan tarani sai ce da bai wannan tambaye bai ce sai Allah ya ce mishi ba a ganina ma kala lantarani eh, eh, ne kuma sai bai ce ne ba lantarani ya yani al'ana yanzu ba a gani na falon mata ta jalla rabbahu lil jabal ja'alahu dakka suratul araf aya ta 143 yace lakin musa la yatiku fi hadhihi dunya ru'yatan lahi sai dai abin da ya hana ya ga Allah a cikin duniya ba ɗabbaka ɗan adam irin ya ga Allah ba ba cikin irin wannan hay'a yake ba annabi Musa ba zai iya ba cikin wannan duniya ya iya ganin Allah tarkibul bashar al'ana la yatiquna bihi ru'yatan lahi yadda aka rakkaba dan adam a rayuwar duniya ba zai iya ba ganin shi ba zai iya ganin Allah ba tabaraka wa ta'ala Allah bai tsara da haka ba kaifa fil hadisu sahih yaya ma za a ce haka abu ya zo cikin hadisi ingantacce ruwa muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi Allah hijabuhu an-nuru law kashafahu la aharaqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basiruhu min ya ce hijabin Allah abinda ke hana ga Allah wani irin haske ne da zai kware shi wato da shi wannan haske da ya kone duk wani gani na wata halitta da ya kone duk wani mai gani na halitta da ganin shi zai kai ga Allah da shi wannan halitta da ya kone Allah zai kone halittun baki dai wanda ganin su za su kai gare ga kaddarta da haka ta ba wanga hadisi muslim ya fitar da shi cikin kitabul iman babu qauli in baban fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanam Allah bai bacci wannan baban wa fi qaulihi hijabuhu an-nur to nan wurin wato sahibul ain da harwi da dukkan malaman masu sharhin hadisin nan da malaman luga da muhaddisi da malaman hadisin ce ma'anar subhatu wajhihi nuruhu haske ne kenan wa jalaluhu da daukakar shi wa baha'u da kwarjinin shi shi ne yake nihi da wani to kenan fattakawinu albashari irin yadda aka kasantar da dan adam ya kasance a rayuwar duniya al'ana a yanzu ma ya hammalu na ru'yatan lahi tabaraka wa ta'ala ba zai iya daukar ganin Allah ba iyawar shi bata kai can ba ba tsara shi akan haka ba wai za kana aljabalu yandakku idan ya zan dutsen ga zai daddake yandukku eh, litajallillahi subhanahu ta'ala domin bayyana Allah dukiya da take fa kaifa yatiqul insanu ru'yatahu ya dan adam ke iya ganin shi lakin Allah sai dai Allah subhanahu idza ba'asa ibadahu sai dai tada bayan shi gobe kiyama wa da kala kuma jannata ya shigar da su aljanna wa kaza wa kaza yani yudkhiluhum bi hay'atin wa tarkibatin muhayyatin Allah ya sa su aljanna da hay'a da tarkibi wato irin na tsarin ganin Allah cikin aljanna to a lokacin za su gani kun gane wa min ayati yana daga cikin ayoyin da ibn qayyim yayi hujja da su cewa lil ladzina ahsanu husna wa ziyada duk wanda sai kyauta aiki a rayuwa yawa muna kan cewa fattakawinu albashari al'ana ma ya tahammaluna ru'yatullahi tsari na mutum da aka yi yadda aka kasantar da shi a nan duniya Ɗan adam ba su iya ɗaukar ganin Allah tabaraka wa ta'ala a nan duniya ba tsara su akan su gan shi ba ba su ista ba ba ba su imkani ba bai za kana aljabalu yandukku idan dutse ya kasance zai daddake litajallillahi azza wa jalla fa in yatiqul insanu ru'yatahu yaya mutum zai iya samun ganin Allah da dutse ya daddake annabi Musa alaihi salam shi kan shi ya faɗi ya so bakin mutum mai daraja annabin Allah bakin iyakar darajar mutum annabin Allah to shi ma so ba a tsara shi ya ga Allah ba to kenan tsarin duniya ba tsara dan adam da ya ga Allah ba lakin Allah subhanahu wa ta'ala idza ba'atha ibadahu sadda Allah ta da bayan shi gobe kiyama wa da kala humul jannata ya sa aljanna wa kaza wa kaza ya kare komi ya ani yudkhiluhum bi hay'atin wa tarkibatin muhayyatin li ru'yatillahi ya tsara su ya sa su bisa ga tsari da tarkibi na su ga Allah to za su iya ganin Allah subhanahu wataala wa mana da ayati daga cikin ayoyin da ibn qayyim yayi hujjoji da su akan a ga Allah gobe kiyama nan duniya dai abba za a ganin shi ko sufaye da ke cewa ana ganin Allah din da kuma cewa wato Allah ba sama yake ba da suke cewa a ga Allah sun saba manassoshin Qur'ani da hadisi ne sun saba mazhabin ahlus sunna wal jama'a cewa A ga Allah a nan duniya wannan aƙida ita sa suka kore Allah daga cewa sama yake kamar yadda kuma shine aƙida annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi tabi har zuwa su maluku dan shi wanda ke da aƙida ya ce shi Allah ne shi karan kai ne to idan aka ce Allah sama yake aka ga shi bai da iko ya ce shi Allah din ne kuma mai aƙida cewa shi ya iya ganin Allah a nan duniya in ya tabbatar da Allah sama yake ya yarda da haka nan to aka ga ba zai ce ya dawo da gona bai ce maka ya ga Allah ko yi wani wuridin shi ya ce maka ga Allah tunda ya yarda sama yake to ya za a ganin shi nan kasa to da ahli sunna wal jama'a tabbas sahabbai da tabi'ai baki da wato haddasa imam malik su shafi su abu hanifa haddasa abdul qadir jailani baki ɗaya sun ta akan cewa Allah sama yake bisan sammai bakwai bisan al'arshin shi a ilimin shi ne ya gama duk ko ina babu inda ilimin shi wato bai shiga ba Komi za a yi da sani ne amma shi da zatin shi yana son sammai bakwai wannan cikin muqaddama ta risala ta gamsar da kowa wa min al ayati daga cikin ayoyin yace lil ladzina ahsanu husna wa ziyada ibn qayyim ya kawo hujja da wannan aya Allah ya ce wanda suke kyautata ayyuka a rayuwar duniya suke da husna suke da aljanna wa ziyadatan har da ƙari ƙarin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine kallon Allah a cikin aljanna har ya fi daɗi ya aljanna sai su nuna har sun hijin daɗi yada kallon Allah sai mantar da su daɗin aljanna wannan surati yunusa aya ta 26 yani fassar har rasul sallallahu alaihi wasallam ko fassar har rasulul karim alaihi salatu wassalam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya da cewa wannan ziyada birru'ayati da cewa ganin Allah kama fi hadisi suhaibin fi sayi muslim kama cikin hadisin da sahabi wato ya kawo wato cikin sahihu muslim ruwayar da ta cikin kitabin imani babu isbatar ru'yatul mu'minina rabbahum babu na tabbatar da mu'mine za su ga ubangijin su gobe kiyama wato to wannan hadisi wato shi ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ziyada ganin Allah ne a cikin aljanna wa fassaraha adadun min sahabati bi ru'ya kuma adadi da dama na sahabbai sun fassara wannan ziyada da cewa kallon Allah ne cikin aljanna ya'ani hadhihi ziyada al-husna al-jannatu ita husna ita ce aljanna wa ziyadatu hiya ru'yatul lahi ita ziyada din nan da ke cikin aya shine kallon Allah a cikin aljanna tabaraka wa ta'ala wa afdalu min aljanna kallon Allah din shi falala ma daga daga aljanna din wallahu yaqul li ibadi Allah yana ce ma bayin shi ba da an yadda kullu an yadda kullu jannata bayan da sun shiga aljanna hal turiduna shay'an azidukum ko kuna son wani abu in kara muku qalu sai ce ma za ni ridu me za mu bukata yanzu bayyata wajuhana ka haskaka mu wa da kaltanal aljannata ka sanya mu aljanna wa ɗaya tana wa ɗaya tana ka ba mu kaza ka ba mu kaza fata jalla hum rabbuhum sai ubangiji sai bayyana gare su sai su ga fama ya amuna bi ni'matin ba su taɓa ni'imtuwa da wata ma ni'ima ba wala yajiduna afdala min ru'yatillahi ba taɓa samun ni'imar da ta kai falalar kallon Allah ba tabaraka wa ta'ala to haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ta kare ko wane ne ya fi sanin mi a addinin musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kowa sani shi Allah ya zaba shi ne mai koyarwa na farko duk wanda ya saba mai ya tabi ya yi asara wale ce wal ahadisu kama kulna hadisan da suka zo wannan babu kamar yadda muka ambata balagatis salasin sun kai hadisi talatin cikin mi yi isbatul uyatullahi cikin tabbatar da kallon Allah a gobe kiyama a cikin aljanna منها حديث jarir wa hadisi abi cikin sa akwai hadisin jarir akwai hadisin abi huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tarawna rabbakum iyanan kama tarawna shamsa laysa duna sahabun wa kama tarawna alqamara qamara lailatul badri laysa dunahu sahabun yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ku ga ubangijinku ido da ido kamar yadda kuke ganin kaskon rana a nan duniya a lokacin da babu wani gilgiji da ya kare ta kamar yadda kuke ganin kaskan horon wata a daren sha hudu sadda babu wani gilgijin da ke kare shi kaga kowa ba a kare mai yana gani ko to duk mummune za su ga ubangiji a wannan rana wannan hadisi imam al-bukhari ya hitar da shi cikin wa nashi kitab at-tauhid kenan majalisi na hudu babu qaulin lahi ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wannan babu wasu huskoki ran nan masu haske ne masu kallo ne zuwa ga su suratul qiyama a ta 22 zuwa ta 23 mun gane ko amma mu'tazilawa da suka zo nan kasan tafsirin eh, kashafi yana cikin tafsirin mu'tazilai saboda shi mu'tazili ne sai suka ce wannan ila rabbiha nazira ita ila din mufradi ne na ala'i ala'i ai ni'imomi ko kabe ayya ala'i rabbikum zuba da wani ma kuke kare ta cikin ni'imomi sai suka ce to ila din ga mufradi ne na ala'i to sai suka tabi da sai suka ce wujuhun yau ba izin nadira wasu kiran nan masu haske ne ila ha nazira ni'ima ubangijin su suke jira ila wai mudafi ne na ni'ima ga ha kun gane ko nazira ko daga cikin intizari ne da Allah garibe da ake bankar Qur'ani in ya ki lallabuwa a bankarke shi da ƙarfi sai an maido shi ga mazhaba to sai malamai suka masaradi suka ce to ai ta'addi yayi da ila tunda yace ila to kenan na kallo ne wannan nazira ta kallo ce wannan mun gane ko malamai sun yi ta masa raddi a wannan mun karanta ire-iren raddin can da muka yi karatun ha'iya wannan kenan malai ya ce a hadisun kasiratun hadisai da yawa rawa min hal bukhari jimlatan bukhari ya ruwaito wasu daga cikinsu a dunkule wa musulmin kazalika hakanan imam muslim ya ruwaito wasu daga cikinsu haza fi ma ya ta'allaku bin ya ce wannan cikin abin da ya shahi ganin Allah a cikin aljanna saboda haka dan kabba mu'tazili dan bid'a kawai ya zo ya ja wasu ayoyi ya yi tawili ya raba ka da aqida ahli sunna wal jama'a ana san cikin komi kowane harafi dalla dalla a maida ka basa ga yadda annabi ya rayu kai shi da sahabbai dan dai ka tsira dan dai ka zan cikin furqatin najiya jama'a da aka ce yan haka 73 duk 72 za su halaka sai wannan kashin ɗaya zai tsira to san ake ka zan ciki tunda an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su wane wa ne ce wanda suka rayu abin akan abin da na rayu akai ni da sahabbai na to sai zan a sallah a azumi a aƙida a komi yadda annabi ya rayu a shi da sahabbai ne ka rayu a haka nan shine hanyar tsira ya ce to inda imam Ahmad ya ce wa inna bat anil asma'i wastawhasha min hal mustamin ko da hadisan yan an karanta su ko nasoshin yan an karanta su wani mai saurare mai gurbatattar aƙida zai ji abin bai daidai da shi ba zai je na kyama abin yani asma'a ahal badin. yace ce da ake nihi nan saurare na ma'abuta bata mai aqida ahlus sunna war jama'a shiryayye har abada ba zai ji yana kyama abin da aka ce annabi ya rayu akai da sabai ko da bai gane ba ya san annabi bai rayuwa akan bata shin ba dai haka annabi ya rayu ko to bai rayuwa akan bata shi ya karba amma ahlul ba ahlul haqqi yace amma su masu bin gaskiya fa yatalaqawnahu fa yatalaqawnahu bi rahabatin za su karbi hadisi in an karanta musu shi da kirji na maraba wa inna ma alaihi al'imanu biha abin da ke kan wanda ke shiryayye da an karanta mai nasi daga Allah ko daga manzo yin imani da nasu lamma zahartul fitnatu a lokacin da fitina ta bayyana a cikin musulmi a lokacin da wa inkar lahi da yaduwa inkarin ganin Allah cikin aljanna wa hunaka unasun yashawashuna an samu wasu mutanen da ake sama mata a kwakwalwarsu qala mutala hadal kalam ya faɗi irin wannan magana hal kum yashawashu min hadisi abi huraira aw ayatir ru'ya ko ana samun wani ɗaya cikin ku yana jin ana mai wani tashwishi a kwakwalwar shi game da hadisin abu huraira mai cewa ana ganin Allah cikin aljanna ko tashwishi game da ayar da ke magana a ga Allah cikin aljanna kamar wancan ayar da muka karanto da su la ahada babu wani daga cikin ahli sunna bai jin wannan tashawushi wala ba eh, sam'uhu anha kuma jin shi bai jin yana kyama game da aya ko hadisi lakin sama ahli batil sai dai saurare ji na yan bata yan bai ban bata tambu anha suke kyama yan karanto irin wannan aya ko an karanto wannan hadisi suke inkari kai kuli misala hadal kalam shike wadan irin wannan magana sannan yace kuma da imam ahmad yace wa Allah yarda minha harfan wahidan kar mutum ya sake ya tunkuɗe wani harafi ɗaya daga cikin wato hadisan da suka zo a kan aƙida ahli sunna wal jama'a wajen cewa ana ganin Allah cikin aljanna ya ce la'anar rasula sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hurici da san zuciya alaihi salatu wassalam la yaqulu illa haqa bai faɗin magana sai gaskiya yace walan ma qala lahu abdullahi ibn eh, ibn amr lokacin da abdullahi dan amr ya ce ma manzon Allah ya kununa qurayshawa cewa suke la takatub an muhammadin kar ka dora rubuta maganganun Muhammad da yake faɗi wa ya ta yatakallamu fi halin rida wal gadbi shi mutum ne fa ba mala'ika ba bane yana yin magana wani lokaci na yana cikin halin yarda ba hushi tare da shi wal gadbi kuma yana magana lokacin da yana cikin hushi idan cikin halin yarda bai cikin hushi in ya faɗi magana ta daidai kana ganin cikin hushi bai faɗi wata magana da ba daidai ba kai kuma duk ka rubuta saboda haka muke ganin kabarciya duk magana da kake ji gare kana ka rubuta ta sai zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qalar rasulu sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce ma Abdullahi dan Abu okutub ka rubuta kawai kaka saurari kowa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke ga hannun shi la ya kharju minni illa haqq la ya kharju minni illa haqq ba abin da ke hitawa daga gare ni sai gaskiya wannan hadisi musnad na Imam Ahmad da ta hakiki Ahmad Shakir masanin dan Abdullahi dan Amr shi za a dibi wannan masanin na Abdullahi dan Amr shi za a dibiya ga hadisin shi kuma ahmad shakir kala ahmad shakir isnadin husaini ahmad shakir ya ce da hadisi kuma ingantacce ne yace kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai garanti alaihi salatu wassalam saboda mi wa ma yantiqu anil hawa Allah ma ya shaidi shi yace bai hurci da san zuciya shi karan kai ne ya ce ba abin da ke hitarwa bakin shi sai gaskiya sannan kuma ga shaidun da Allah mai wa ma yantiqu anil hawa bai hurci da san zuciya in huwa illa wahayin yuha shi duk magana da za ba face wahayi ne da aka mai in ma dai a ƙura'anance in ma dai mataki na hadisance amma bai faɗin magana da san zuciya wannan aya suratul najm aya ta uku zuwa ta hudu to wannan fakarar ta kare sai kuma wata gaba yace tarkul jidali wal khusumat fi dini yana daga cikin usulin ahli sunna wal jama'a barin jayayya da ba ta da amfani cikin addini khusuma kawai ku zo ku yi ta makabalar da ba fa'ida kawai irin ta in kada ka ko ka kada ni ba ka jayayya da mutum sai wanda kaga gaskiya ce ya zo bada ba wai hamanya ce yazo ba yace wa Allah yuqasimu ahadun wala yunazirhu kar mutum ya tsaya yana husuma da wani ko ya yi munazara da shi wala ya ta'allama aljidala kar ya taimaka ya koyi ilimin gardama fa innal kalama fil qadri wal ru'yati wal qur'ani wa ghayriha min as-sunani makruhun wa manhiyun anhu yin magana game da kaddara ko game da ganin Allah cikin aljanna ka tsaya kana jayayya da wani akai wal qur'ani ko jayayya akan qur'ani shin sufa Allah ne ko halatta ne wa gaira da wani su sunan na sunnoni na hadisai da suka zo a wannan gehe ko ayu da suka makaruhun jayya akan haka abin kyama ne a shari'a hiyan anhu kuma an hana shi la yakuna sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata ma'abucin shi ko da ya dace da sunna cikin maganar shi ba zai zama ba min ahli sunnati ba zai zan cikin yan sunna ba hatta ya da aljidala har sai ya bar irin wannan jayayya wa sallimu wa yu'minu bil asari ya bar irin wannan jayayya ya miƙa wuya ya yi imani da hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam muna jin wanga a sharhu sai malam mai sharhi shakrabi sai ya ce wayin sahu ana ma mutum musulmi ahli sunna nasiha bi tarkil jidali ya bar jayayyar da ba ta da fa'ida in ka ga mutum mai neman shari'a za ku zo ku tattauna da shi ka ganar da shi gaskiya in ka ga dan zo in gwada maka nima ina da ilimi dan ka kada ni ko in kada ka to wannan ba ruwanka da shi fa innal kalama fil qadri war ru'yati wal qur'ani wa ghayriha min sunan makruhun wa munhiyin anhu yace wannan jimla da imam ahmad ya hadi sai yace warada ahadithun fil nahyi an rijidal wal khusumati hakika hadisai sun zo game da yin hani game da jayayya mara fa'ida da khusuma war rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja wa unasin yatanazaruna fil qadri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hito sai ya samu mutane suna manazara suna muƙabala game da kaddara masu korewa na korewa masu tabbatarwa na tabbatarwa fagadi ba sai manzo Allah ya hushi hatta ka annama tafqau fi wajhihi habbur rumman kai ka ce wata ƙwaya ce daga cikin tsabar rumman aka halbo mai ga fuskar sun maƙala sannan sai ce na an tadribu kitaballahi da bi ba'dahu kuna nihin ku ɗauki wani sashi na littafin Allah ku bugi sashi da shi ku ɗauki wani sashi na littafin Allah ku ƙaryata sashi da shi wannan hadisi yana nan cikin sunan na ibn majah cikin muqaddima baban fil qadari wannan baban kuma hadisin mai lamba 85 Nasiruddin Albani da yazo sai ya ce hadisi ni hasanun sahih Shakrabi ya ci gaba ya ce an kara inkaran shadidan manzan Allah sallallahu alaihi ya yi inkari mai tsanani game da wannan aika aika da ya da yace hada dillu ala annan nahaya anil jidali fil qadari wa fi ghairihi min al aqaid wannan yana nuni bisa ga cewa lalle yin hani game da jayayya game da kaddara ko wani abu daga cikin abin da ya shahi aqida mas'ala ta aqida to kenan wato wannan tsanani tsananta da manzo Allah ya nahushin shi yana nuni da cewa tabbas wannan hani ya tabbata yana daga cikin usulin sunna kar ka yi wata jayayya game da wannan sai dai ga wanda ya zo yana neman ya gane ne hakika ka fahimce shi gaskiya yake nema ba dan kada ni ko in kada ka bane ya ce da imam ahmad ya ce duk wanda ya yi jayayyan nan la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunna min ahli sunnati duk wanda ya yi jayayyan nan wa ko da ai daidai da sunna in dai wannan jayayya ta kada ni in kada ka to bai cikin wa ahli sunna yace to abin da yake nufar imam ahmad mutashaddid fil jidali imam ahmad ya kasance mai tsananta ne game da irin wannan jayayya wa anna man yaqulu annahu la tawassal ila sunnati illa bil jidali fa hadha yaqulu galdan yakan ce duk wanda ya ce shi ba zai sadu zuwa ga sunna ba ya gane ta sai da jayayya to wannan ya faɗi kuskure yace wa ala kulle hal ta kowane hali hadal kalam la yukaza ala idlaki wala yace to a kowane hali dai za mu ɗauka wagga magana ta imam ahmad ba yiwuwa mu rike ta akan idalakin ta kun gane a ce kwata-kwata ba jayayya fa inna allaha qad abaha lana jidala billati hiya ahsan yace a cikin alkur'ani allah ya halatta mu mu yi jayayyar da take mai kyau fa'iza istawfal jidal shurutahu sadda duk jayayyar da za mu yi ta cika sharɗan da Allah ya ce in dai ta zan a hasana ce kenan ta cika sharɗa wa kanar al mujadil yurid al shi wanda ake jayar shi gaskiya yake nema la yurid al mubahatata ba gasa ce yake nema ba ba hamanya ce ba wal makabara ba girman kai ne yake so ya nuna ga nasi ba wal ma'adana ba taurin wuya ne yake so ya nuna ba tandarewa fa an tabayyin lahu wannan kana iya bayyana mai gaskiya billatihi ahsan ta hanyar bayani mai kyau saboda Allah ya halatta mu wani amma idza kana yamilu ilal gadbi wasra'i wata'ali fatruku amma yanzu ya karkata zuwa ga jayayya da hushi da neman kokowa da neman hamayya shi sai ya zan sama sai ya zan shi ya kada to wannan in ka samu irin wannan iwaci da shi karka yi da shi karka yi zaman jayayya da shi to kenan in muka kasa ta haka shi kenan an samu jam'u tsakanin abin nan ya ce kana a sheikh ibn baz rahimahullahu kana sheikh ibn baz rahimahullahu ya tihi ba'd al-khawarij ya nazarahu ma nazara ku shek bin ya kasance wani sashe na kawarji sukan zo wurin shi dan yayi munazara ya muqabala da su sai ya kin muqabala da su ya ti ibadar rawafid wani sashen rawafid shi a sukan zo mishi bi jadalahum dan ya yi mujadala da su ma yajadalahum sai ya kin mujadala da su wa akhiran qala yace karshe sai yace hatta ya da aljidala wa yusallimu wa yu'minu bil athari yace karshe imam ahmad ya ciki bakara shi da cewa mutum ba zai zan ahalis sunna ba sai ya bar jayayya sai ya miƙa wuya sai ya yi imani da abin da aka cirato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ne zai zan ahalis sunna yace hadha allazi yajibu tu'minu bil asar wannan shine abin da ke zama wajibi tu'minu bil asar wa tarwi halin nas mutum ya yi imani da abin da aka ciro ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito shi karanta shi lin nasu ga mutane Wata sharhu ha kai sharhin shi ga mutane wata bayyana halahum ka bayyana ma mutane manhaj karanta mutane hadisi in aqida imi ne kama mutane bayanin shi ka yarda da shi bayan ka yarda shi kuma karanta mutane shi in kana yas'uba alaihim fahimuha in ya zan yana musu wayar ganewa ka karanta musu shi ya ra'aita ahadan yajadilu billati hiya ahasan yuridu al istifadata tubayyin lahu sar duk kaga wani mutum wani ɗaya daga cikin mutane yana neman jayayya amma mai kyawu yana nihin ya fa'idantu ya nemi gaskiya to bayyana mishi ina bayani inda hu shubhatan yana tare da wata shubha yana son a warware mishi ita cikin addini azilha anhu ka gusar da wannan shubha daga gare shi bilidifin da tafsasawa wal hikimatan da bayani da hikima wal mau'izatul hasanati da wa'azi mai kyawu aka ganar da shi wannan abu ne mai kyau wannan bata zan cikin majadala wadda aka zarga ba wa in kana yuridul mamarati in ya zan kawai neman kawai a yi ta jayayya ne wala ta jadilu wannan karka yi wata jayayya da shi li anna haga la yuridul haqqa dan irin wannan shi ba gaskiya yake nima ba walan taslima ahu ila natijatin ko ka kama kokowa tare da shi ba za ka kai ga wani sakamakon kirki ba saboda haka kawai ka yi ta mutum wannan fakarar ta kare sai mi sai alqur'anu kalamun lahi laysa bi makhluq sai fakara mai magana abinda annabi ya rayu akai da sahabbai da tabi'ai da tabi'i ne shine alqur'ani magana Allah ne ba halitta bane cewa magana alqur'ani magana Allah ne ba halitta bane shi yasa ake iya rantsuwa da alqur'ani inda halitta ne ba a rantsuwa da shi saboda ba a rantsuwa da duk halitta sai dai Allah to qur'ani sufa Allah ne magana Allah ne sufa Allah ne ba halitta ne ba mun gane wannan ko sai malam eh, imam ahmad ya ce wal qur'anu kalamullahi wa laysa bi makhluqin kuma ga ka'ida da sai imamu Ahmad suka aji in ka ce qur'ani magana Allah ne sai ka cike shuhar cewa laysa bi makhluqin ba halitta bane dan ka ce magana Allah ne ba ka ce ba halitta bane to magana ka bata isa ba har yanzu kana tare da dan bid'a shi yana iya cewa magana Allah ne amma halitta ne kun gane ko magana Allah ne amma halitta ne kama a ce na lahi taguwa Allah an yi idafa ta zuwa ga Allah ko amma ai halitta ce to in kace lahi magana Allah ne to inda baka ce laysa bi makalukin ba halitta ne ba to baka cika kaida ahli sunna wal jamaa sai ka ce ba halitta bane a wannan fagen ka ji eh, abin da suka aje maka na ka'ida sai duk kace magana Allah ne kana jayyar dan bid'a sai ka cika da ba halitta bane wala da ufu kar mutun ya kasa an ya kula ga yace laysa bi makalukin sai ce kalamul lahi kai kasa ga cewa laysa bi makalukin kai raga kawa yace kala yace fa inna kalamallahi laysa bi ba'in minhu tabbas magana Allah ba ta zan wadda ta nisanta daga gare shi ba hada da shi take yanzu na ai magana ta ga ai tare da ni take ko to qur'ani magana Allah ne tare da Allah bai zan ba'ini daga Allah kun gane ko walaysa minhu shay'un makaluk shi ko Allah babu wani abu da za a ce abin halitta ne eh, gare shi wa iyyaka wa manazarata man ahadasa fihi na maka kashedi da tsawa kana mukabala kana jayayya da wanda ya kirkiro bid'a game da cewa qur'ani halitta ne kakka tsaka ka bakan wahala wa man qala bil lafazi kuma kakka tsaka kana jayayya da wanda ke maganar lafazi yace ai qur'ani ai lafazin shi halitta ne tunda ai da lafazi na nake karanta shi to tunda haka ne halitta ne wa gairi da wani shi wa man wa kafa fihi da wanda ya bi cikin ya ce qur'ani ba halitta bane sai ya ce to ni dai ba ni cewa halitta ne kuma ba ni cewa ba halitta bane munafiki ne ya labe ya ba dan bid'a ya goye ba dan bid'a cikin wannan tunda ya ki bayyana hakika baqala wanda zai cewa la adari makhluqun aw laysa bi makhluqin shin halitta ne ni dai ban sani ba ko ko ba halitta bane to ni dai ban sani to wannan ka shedin ka da shi shi ma wa inna ma huwa kalamun lahi kai abin da yake qur'ani magana Allah ne fa haza sahibu bid'atin in da yake magana Allah ne sai ya ce abin da dai kai yake qur'ani magana Allah ne sai ya kyale ya ce to ban sani ba shan halitta ne ko ba halitta ba magana dai Allah ne to fa haza sahibu bid'atin bala ya ce maka to wanga dan bid'a ne musulman kala duk da yake da wanda zai ce huwa makhluqun abin halitta ne da shi da shi daidai suke wa inna ma huwa kalamullahi laysa min khaluqi abinda kawai ake so ka ce magana Allah ne ba abin halitta bane haka ake so ka ce amma da inda ka tsaya kana wani kaza kaza to ka game da yan asharu sai ga sharhi shakrabi yace wa hadhihi alqadiyya yace wannan qadiyya wannan mas'ala kama ta'rifuna kama yadda ko sani qadiyatul khatira jiddan yace qadiyya ce wadda take mas'ala ce wadda take tana da hadari kwarai a adiyatul qawli bi khalqil qur'ani wannan mas'ala ta cewa qur'ani halitta ne ko ba halitta ba qamat alaiha minhatun eh, mihnatun azimatun li ahli sunnati wal jama'a fitina wato jarabawa ta samu ahli sunna wal jama'a mai girma game da wannan mas'ala wa ala ra'sihim al imam ahmad yace wanda ke jagora wajen shan wannan azaba shine imam ahmad Waƙa fiha sijin waddarbu walƙatal wal game da wannan mas'alar wasu sun sha gidan kasu wasu sun sha kashi wasu ma an kashe su kama bi zalikal jahamiyya wal mu'tazila kuma masu aqida da suka tashi tsaye da wannan mas'ala na azabtar da ahlus sunna sune jahamiyya da mu'tazilawa fi ahadil ma'muni wal mu'tasimi wal wasiq a cikin lokacin wa'an galibofin da ma'mun da da mu'tasimi da wa'an da suke wato halifofi ne na abbasiya fi ahad salasata khulafa'i min al-abbasiyina a cikin lokacin wa'anga halifofi guda uku na abbasiya imtihanat imtihinatil ummatu an jarraba al'umma da mihinatun azimatu an jarraba al'umma da jarabawa mai girma bil jahmiya wal mu'tazila ta hanyar damar da mu'tazilawa da jahamawa da suka samu wa ahlud dalali da ma'abuta bata wata sallatu ala ahli sunna a lokacin sai suka samu wata dama akan ahli sunna walakin kataballahu al-aqibata lil muttaqina karshe sai Allah ya rubuta cin nasara ga masu tsoron Allah yake yace fasabar al-imam Ahmad wa sabara wa tahammala ad-darba wa sijna wal mata'ib ash-shadida allati la yatiquha al-jibalu rahimahullahu ya ce imam ahmad ya dauri a cikin wannan mas'ala ya yi dauriya ya ɗauki cutarwa kashi da aka bashi ya sha kashi jikin shi ya kumbure an sa shi kaso ya ɗauki wahalhalu masu tsanani a cikin wannan matsala wadda matsala ce da ake ga duci bai iya hakuri da ita zai tarce farafa Allahu makanatahu da dalilin haka Allah ya daga darajar shi a duniya wa zila manzilatahu ya daga matsayin shi a duniya wa sara imam ahlus sunna bi haqqin ta hanyar haka ne har yanzu shugaba na ahlus sunna ta hanyar gaskiya da an ce imam ahlus sunna to imam ahmad dan a lokacin ba samu wani gwarzo da ya dage ba sai shi kadai kowa kamar yadda muka karanta a cikin tarihi wasu sun ba da amsa akan tauriya sun da wasu sun ba da amsa akan taqiya sun da wasu haka dai haka dai shi kadai ya kai ya sha azaba karshe ya ci nasara za mu zo gaba insha Allah za mu karanta radda za su samu lahiya irin yadda matsalar ta hito karshen wannan magana ta qur'ani halitta ne ko ba halitta bane za mu karanta insha Allah saboda can cikin bayani ba ba mu ambaci wannan ba sai dai can cikin karatun ha'iya mun ambata shi falayar fa'ul jibalu ina ke fala ahadun ra'asahu bis sunnati wa riwayati sunnati illa tazza bi intima'ihi ila hadha al imam al azim babu wani mutum da zai daga kai da zancen sunna ko da riwayar sunna ce a lokacin sai ya girmama kanshi ta hanyar danganta kanshi zuwa ga imam ahmad imam ahalus sunna ha a wajen rubutun hadisi ma littafin shi ya bambanta da littafin kowane malami hadisan da ke cikin su buhari su musulun har da makarar zata dubu bakwai ko to shi imam ahmad littafin shi hadisi dubu arba'in mun gane bayan ya tankaɗe ya komi hadisi dubu arba'in ana gama su imam ahmad wa azza Allahu islam bi Abi Bakarin yawm riddati wa bi Ahmada yawm al Allah ya karfahi musulunci da Abubakar ranar da yan radda suka yi ridda yadda ya yace sai an yake su a farko kamin sahabbai su fahimci haka Umar dan Khattabi ya tsaya yana dan ja cewa to wanda ke sallah a kai sai ya ce ai Allah ya ce wa in tabu aqamus salata wa atu zakata fakallu sabila ai ba cika sharuɗa ba dole a yake su in sun tuba suka tsaye da sallah suka da zakka a sakan masa su to in suna sallah ai ba su ba da zakka ba karshe sabai sai suka ga ashe abubakar ya tsere musu da fahimta sai suka yi ittifaki a yaƙiyar radda kaga ta hanyar haka sai aka yi yaƙiyar radda aka yi maganin su shi kuma imamu ahmad ranar da mu'tazalawa da jahamawa suka tashi tsaye suka samu wata gwamnati lokacin ta goya musu baya shi kenan sai suka shiga azaba ga yan sunna cewa sai sun baddala abin da ke sunna sun da mutane akan bid'a to a ran nan sai imam ahmad shi kuma ya tsaya fagen daga sai da aka tabbatar da mi a sunna kama ba adu salafi rahimahullahu kamar yadda ɗaya daga cikin salaf ke cewa wa jazahu ahsanul jaza Allah ya saka mai da mahi kyawun sakamako alqur'anu wa sunna yudallani alqur'an da sunna su biyu suna nuni ala anna alqur'ana kalamullahi takallama bihi subhanahu auhahu ila jibril wa jibrilu ballagahu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabbas qur'ani magana Allah ne Allah ya yi magana da shi ya yi wahayin shi zuwa ga jibrili jibrili ya isar da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu ya takallamu mata sha wa iza sha'a Allah na magana sadda ya ga daman magana